لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka mahalarta wannan masallaci da ake cewa masallacin gidan Bredigo aka yake cewa Ihya Sunna da ke nan a garin Tilde na yi mana barka da wannan yammaci na ranar Lahadi mun shiga daren Litinin wanda shi ne daren sha ɗaya ga watan safar shekara ta dubu da ɗari da arba'in da takwas mai hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da lissafin ashirin da shida ga watan Julai 2026 a munasaba da ta haɗa mu a mai da mafi yawan mutane suka sani shi ne akwai abokinmu alhaji tasi usari wanda Allah ya yi mushi a wato ƙaruwa Allah ya mishi alherin aure ya ƙara aure ya auri malama Khadija ko na rike sunan Khadija Abdullahi Musa to dan haka muka ga babu laifi dan haduwa dan mu taya su murna wannan munasaba musu addu'o'i kuma babu laifi dan an yi nasiha ko tattaunawar chat wani abu ya shafi rayuwar mu ko addini suraka da farko dai muna yi musu addu'o'i irin waɗanda shari'a ta tabbatar wanda ya yi aure ya zo a cikin hadisi cewa a yi musu addu'a da fatan alkhairi daga cikin lafazan da suka zo akwai fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama barakallahu kuma wa baraka alaikuma wa jama'a kuma fi khair muna muku addu'a Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure a gaba da bayansa sannan Allah ya haɗa ku a cikin alkhairi Allah kuma ya kare dukkanin tuntuno da rabon shaidan a cikin wannan mu'amala ta ku ta aure yan wa masu albarka a shi aure kamar yadda aka sani ɗaya ne daga cikin muhimman a turning point wato juyawar juyawar rayuwar ɗan adam idan ka so za ka iya summarize rayuwar ɗan adam zuwa ga abu a haife shi ya girma ya aure sannan kuma ya mutu ga da yasan da za a haife ka da inda za a haife ka duk ba ka da ta cewa a kansu sai da kaddara ta tsara maka amma kana da ta cewa a kan yaushe za ka yi aure muwa za ka aura wanda kuma kamar da muka sani abinda zai faru a sanadiyar aure yana iya canza akalar gaba ɗaya rayuwar mutum saboda zuri shi su biyo baya suna da alaka da wannan auren wanda za su zama su ne offspring ɗinsa wanda za su masa addu'a ko wanda za a don su a tana shi ko wanda za su zama wato a tambarin da za a nuna shi da su yana da alaka da aure dukkaninmu nan muna jin cewa mu cikakkun mutane ne saboda aure aka haife mu idan da akwai wani wanda Allah ya jarabce shi cewa shi ba ta hanya wai aka haife shi ba za ga duk abin da zai zama a rayuwa sai dinga jin wani naƙasu za a dinga goranta masa tare da cewa ba laifinsa ba ne ko musamman a wannan zamanin da a ce zai nemi wani mukami na siyasa ko ya tafi neman aure kai wani ko wurin haya zai kama a rufe kasuwa aka ce ai ba shi da uba da wataƙila wani mai wani mai ba da rumfana da kai ba ma ba shi yin rumfanmu kaga shi aure ba karamin sha'ani ne mai girma a cikin rayuwarmu ba shi sa Allah madaukin sarki ya lissafa shi cikin ni'imomin da ya wadan adam cikin lissafin da Allah yake ni'imomin da ya wadan adam cikin sotul rumi yake cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha da daga cikin ayoyin Allah Allah ya halitta muku mata don ku tare da su Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawadatan wa rahma ya sanya kuma kauna da su ya tsakankanu a saboda haka za mu ga cewa shara musulunci ta yi tanadi mai yawa akan sha'anin aure daga ciki abinda muke so mai magana a nan shine za mu yi ma ango ko angwaye wasiya da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasici a cikin hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin jawami'ul kalim nasa alaihi salatu wasalam annabi yake cewa istausu bin nisa'i khaira istausu bin nisa'i khaira ku yi ma mata alkhairi mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ce kawai ah, is'alu lahumul khair sai amfani da zai istausu don ya nuna nauyin matsalar wanda a cikin shi akwai kyautatawa a cikin shi akwai continuity ko da yaushe a cikin shi akwai lura da yanayin abubuwa wanda a kowane yanayi a duba me ya kamata yi lokacin da take fushi lokacin da take cikin natsuwa lokacin da kake fushi lokacin da kuke cikin yada da juna ko da yaushe ana ana buƙatar da kai ka aikata alkhairi a gare ta kamman kuma kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa yayi tankiya ya ja hankalin mu maza cewa yake cewa fa innal mar'ata khuliqat min bal'in lalle ita mace an halicce ta daga ƙashin haƙarƙai wa inna a'wada shay'in fi alahu mafi lankwashewa cikin ƙasusuwan haka ƙarin mutum babu kamar na sama sai ce fa idza zahabta tuqimuhu kasartahu idan ka ce dole sai ka miƙar da ƙashin haƙarƙari to sai dai ka karya shi wa in taraktahu lam yazal a'wada idan kuma ka bar shi ba zai gushe ba yana nan da sa. sai annabi ya ce fastausu bin nisa'i khaira shine asalin hadisi kaga sai da annabi ya shimfida sallallahu alaihi sallama, dan ya bayyana mana cewa mace ta biyo ɗabi'ar abin da aka hadace ta daga shi wato anan asalin mace ta farko hawa'u uwar mutane ga baki ɗaya, an halicce ta ne ta hanyar abin da aka tsakura daga hagargarin adamu alaihi salam aka halicce ta da haka wannan ɗabi'a ta bi gaba ɗaya jinsin mata ba ka rasa su da karkata ba ka rasa su da bokara ba ka rasa su da yin abu ba yadda ya maza suke ba to kuma sai nabi sallallahu alaihi wasallam yana mana cewa babu yadda ka iya da mace ka ce wuce ka sa ta tayi abu irin yadda maza suke yi keke da keke haka ba zai yi ba idan ka ce sai ka yi haka sai dai ka sai dai ka lahanta ta sai dai ka sake ta ko kuma ka matsa mata har ka tunzura ta hatta ta rikice maka gaba gida yana daga cikin ɗabi'ar mata da yau da gobe ta gwada wa mutane shine cewa mace a duk lokacin da aka tirsasa mata ta fita daga cikin ɗabi'arta ga wanda suke iya faruwa dukan za su zama a hagungunci ne duka negative ko dai ta zama ta zama kamar namiji ko kuma ta zama kamar namiji an yi asarar matan takarta tunaninta da reaction ɗinta sai take hulɗolin sai zama irin na maza saboda yanzu tana ji da cewa ita ma yanzu namiji ne saboda gubar mai da ta yi ko kuma ta tsani maza ga baki ɗaya galibin yanzu matan da kake ganin su da tendensi na feminism na waye in ka bincika da gaske za ga victims ne su na wani zalunci da wani namiji ko dai uba ko miji ko saurayi ko wani makamancin haka ya mata wani zalunci to da ta rikice gaba ɗaya, sai ta tsani duka jinsin maza sai ta fara yaɗa farfaganda da munanan maganganu a dinga ganin kamar ta yarda ko kuma sai ta samu depression sai ta lalace gaba ɗaya ta zama abin tausayi depression ya kama ta damuwa ta cinye ta ta haɗe ta duk wani abu da ake gani na potential ɗin abin da za ta yi to shi kenan a rasa shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a ah, ah, rifdan bil qawari yace abu waɗannan mata bai ce rifdan bin nisa'i ba sai su kwanta su da tangaran alqarura kwalba kaman kwalba ta gilashi haka ko ko na fitilla ko na abu dole yana hannunka dole ka lallaba domin kai ya fashe domin yana faduwa ya taba kasa shi kenan an yi asarar shi gaba daya to haka nabi yace rifdan ku bi a hankali bil qawarir ku lallaba mata idan ana lallaba su shine za a zauna lafiya su amma idan aka kuntata aka kuntata su za ta fashi su waɗannan wasiyoyin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga yi wata rana har yake ce mu maza khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli yace mafi kirki a cikin ku ana neman waye mutumin kirki to wanda in aka tambayi matan gidansa iyalinsa matarsa da ɗiyarsa da mahaifiyarsa da ƙanwarsa wannan su ne ahal da ma'ana mafi faɗi ko ka ɗauka da ma'ana mafi ƙunci shi ne ahal matan shi na aure inda za su ke kaiwa na kuma mutumin kirki ne to wannan a gurin Allah ma mutumin kirki idan ko matan ka ya zama da suka zauna za su faɗi magana mai kyau a kanka ba matar ka ta samu dama sai ta yi maka tonan siriri sai ta faɗi maganganu marasa kyau a kanka sai ta kai ka irin group na nasu na please hide my id an yi ta sharhi a kanka kuma ba alamar kirki tare da kai duk da ba wai shari'a tana cewa su je su yi hakan ne. shari'a ta hana mace ta tora asirin mijinta ana so ta zama wato mekanik a asirinsa amma idan har ya zama na ba na kirki ba ne to kane asirin yana da wahala in ba ta faɗa ma wani ba ta faɗa wani kawai su mata a a su wannan faɗa ɗin ma da za su yi har su samu wani mai sauraron su to a wata ta samu magani kenan wannan shi kaɗai ma rafi ne a goma ta in za ta samu wanda zai saurare ta malamin su na islamiyya ko limamin unguwa ko wani dattijo ko wata tsohuwa ko wata malamarsa a tiktok wata shikiya za ta saurare su shi kenan ba wannan ma ya ishe ta magani sau da haka nabi sallallahu alaihi wasallam ya khairukum khairukum li ahli mutumin kirki a cikin ku shine wanda iyalansa ke mushi kallon mutumin kirki sai ce wa ana khairukum li ahli kuma ni a wurin na mutumin kirki za mu zo mu magana akan irin kirkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amalarsa da iyalansa jama'a matsayinmu na musulmi a matsayinmu na masu cewa muna bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu dinga kulawa da waɗannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da waɗannan dabaru na zaman aure da waɗannan kyawawan halayya da wanda irin sa ne za ka ga ko da yaushe mata ka tana cewa a ah, ni kam ala san barka ai nayi sa'an miji in ma wani abu ya faru kuka rabu ko ta Allah ta kasance za ka yi ta cige na wata mujirin amma ka ga wani misali ya zauna da mace su rabu ta dinga ma murna ta zai ga wasu mata har mai suke cewa alhamdulillah Allah ya fitar da su kamar sun fita daga gidan yari kai ka san din da zaka din da kaji wata tana tana sanarwa tana sakawa a status cewa jama'a ta yana murna aure na ya mutu wannan auren bai dadi ba wannan auren bai dadi ba wannan auren lalle yayi kama da prison kuma yanzu ya zama ba wai sanarwa a a ba wasu fa har har masu ta kira fa a zo a kai kuma na san daga kangi Allah ka kyauta a saboda haka mazantaka kasancewa mutum namiji kayyumi akan matarsa ba wai jan ido ne da barazana da nuna isa da gori balantana kuma a kai aje ga kan duka da ashariya ba su mata abinda ake so a bi su a hankali a lallashe su a nutashe su in sun yi kuskure a musu nasiha wannan ya fi a ba da kyakkyawan sakamako fiye da a ce za a yi musu abubuwa na tirsashi ko na nuna isa ko gadara wannan shine dunkulalliyar wasiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maza game da mu'amalar su da iyalansu kyautatawa da haƙuri da sanin ya kamata Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kurayi da su a bisa al ma'ruf a bisa abin da ya dace a ma'aunin shari'a da ma'aunin al'ada kyakkyawa shine al ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan in za ka rayu da ita ka rike ta cikin girmamawa in kuma ba zai yi ba ka sake ta a cikin kyautatawa ta ita kuma mace a ɓangaren ta idan muka ɓangare na biyu ita kuma mace a ɓangaren ta sai shari'a ta umarce ta akan cewa ta yarda da cewa namiji jagora ne namiji shugaba yake gare ta kamar yadda Allah ya ce a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali maza sune suke tsaye akan mata saboda abinda suke cewa na tun daga ran da kaga wata mata kana so daga ranar kake fara mata hidima kyauta da sauransu kai ne kullum a cikin hidimarta har ka biya sadaki har ka yi lebe kai za ka gina wurin da za ka saka ta kuka kama haya kai za ka ɗauki mota a jiya ɗauko ya ɗaukan amarya kai za ka ba da kuɗin eh, siyayya da suke zuwa su yi da ake ce ma me ake ci mishi ne anan wani siya da 'yan mata suke kafa ana gobe ko jibi suna ne sunan shi anan al'adar ku ranar <laughs> manta ma abin da ke mara wasu samu Sai da ke tafiya a gamu ko na ce wai barin dandali ko ko yawo ko sakun lalle ko wani abu dai haka yan suna yanzu zamani ya bude da modernity da mamman tsaron kuma ko mai biyu ka za a yi shi kaga duka wannan yana cikin infaki sannan ta hannu kuma ta zo gidanka daga nan ka fara infaki ga dangada kai ne abinci kai ne sutura kai ne wurin kwana kai ne asibiti kai ne ragon suna kai ne komai tun daga wanda suke na wajibobi har zuwa na musabbai har zuwa na ihsani duka wannan akan ka ba a ce ita ta yi ba yana daga cikin lusarancin da zai zama gaba gara a cikin maza shine barin mata da hidindimin gida wanda duk kuwa ban mata da hidimar gida su ya jira abin da zai dole ta na a goranta maka dole ta na a yi maka yarfe amma habaici a nuna maka kai katashe ne kuma dole akwai iyakacin dokar da za ka yi bayar in dai ka bari masu tana yi maka hidima ta sa kuɗin ta yi kaza ta yi kaza ko a ji ka bashi ka kibiya ka jira abin da za ka gani kamar ranar ka ce za ka aure wata ce awa shi kana da kuɗi ni ban sani ba shi ka isa kai aure to <laughs> da haka gaskiya ba ba al'ada ce mai kyau kuma shari'a ba ta yadda ba a inda muka taso mu ga mu da mu ba sa yadda da haka mutanen da ba su so masu san nawa iyalansu ke samu a 'yan kasuwancin da suke sai dai masu ɗiba su ƙara musu mu kuma ko yanzu wanda zai zo an ɗauko ɗabi'a irin ta 'yan kudu wai a ce a yi 50-50 ko 60-40 tunda dai kina samun kuɗi to ni zan yi kaza da kaza da kaza ki kuma ki kaza ki kaza wannan ya kasawa ce wannan ya saba al'adar mu ta Hausa Fulani Kanuri musulmai 'yan arewa ya saba wacce al'adar mu ta iyaye da kare ita ce mai kyau ka zama namiji daga sai ka ɗauke komai to shine zaka samu wannan alfarma ta kai kuma ka zama ka zama a ƙarƙashin ka kai tsaye musamman jama'a wannan zamanin da babu abin da matan zamanin nan suke so kamar kuɗi wance duka mutanen zamanin nan babu da suke so kamar kuɗi in dai kana son mace taimaka biyayya yadda kake so to kin mata kuɗi ka babu wani babu wata mata da farashin ta yafi karfin kuɗi a yanzu a zamanin nan akwai mata da suke matan aure ma wata ta yi aure wani third party yana iya luwin ɗinta out of wannan auren da kuɗinsa nawa kai su ta koma ta ta sunna mai albarka da alkhairi sai eh, ba za ka yi mata alkhairi ba Allah da ya ce to ma an faƙo min amwali da da da abinda Allah ya fifita maza kan mata da kuma faƙin da maza suke yi da dukiyarsu wannan ya ba su damar a ce su ne shugabanni su suke making decisions sun sai za a tambaya kafin a fita su ne masu tacewa shi ne mai gida a al ghazali a cikin littafin sa ihya ulumuddin wani littafin nashi mashahuri ya kaito wasu baitocin waka da suka shahara wanda zaka ga ta Said Sadiq ya kawo su a cikin littafin sa mai suna fiqh sunna a wajen wasiya ga iyalai mata an ce wani miji ne yayi aure sai yake yin waƙe na larabci yana wa matar tashi bayanin irin salon zaman aure da yake fata su yake ce mata khudil afwa minni tattadini mawaddaci, wala tanqi fi saurati hina azab wala tanqurini naqrata dafti marratan fa innaki la tadrina aina al-mughayyib wala tukhir shakwa fatadhhabu bil quwa wa ya'baki qalbi wal qulubu tuqallab wannan sa daga cikin da ya ambata yace fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha idha ijtama'a lam yalbas al hubb yadhhab yace khudh al afwa min ki riko da yafiya in ne miki abu ki yafi ki hakuri wanda Allah yace khudh al afwa wa amr bil urf yana daga cikin wato mummunan wasiya a zamanin nan da mutanen zamanin nan suke wa mata musamman daga social media da ake nema a cire wannan kalta din da cewa mace ta yaƙuri tun ba ta yaƙuri ba ya za a yi kiran da ba kai ba mace ba fa duk duniya na ba ba za ka san wanda ba ta ba wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma a wata riwaya lima sabaru babu wani abu na duniya da mutum yake samu sai yawo balantana kuma na lahira duk abin da ka ga wani ya zama ka binciki tarihin rayuwar shi da gurin ne a boko ne a sana'a ne a siyasa ne a ko ne dole sai ya tarasta su zuwa ga yin haƙuri da bin abubuwa su nasu da yanzu a yi mace aure mafi girman nasiha da ake mutu shine ta yi haƙuri da mutu yana yi bari na bari haka ake faɗa wannan takin zancen wannan slogan din yana yi bari na bari ki yi haƙuri da abin da zaki gani idan ta yi wani fushi ta tafi ta yaji ta je gidansu ko gidan wani alwalinta ba za a bari ma a wani gidan za a ce karki bari baban ki dawo ya ganki idan ma wani ƙauye ne haka za a samu wasu maza cikin yayi ko yan wace ku raka ta ta koma irin da ake tafiya da sanda ce ku raka ta daga nan wani ƙauye ne a nan kusa wanda ake iya tun tun ta ku raka ta tun amma yanzu an zama zuga mata cewa haƙuri baya cikin kaltas na aure kuma da damar su rudu da wannan wannan mummunan hudubar shaidan din ta ka mace ba ta yin haƙuri da mijinta irin haƙurin da ya dace ta yi a kuma ta haƙuri da zawarci ya sake ta ne kwanta haƙuri zama cikin aure cikin mutuncinta ta kika ta kashe aurenta ta zo kuma tana haƙuri da irin irin irin irin abin da mutane suke mata a gari domin ita ba zawara ba ta zama wani kowa yana ganin wallanta kowane dan tusa yana iya ma yana son ta wanda wani da in tana gidan mijinta da an ce mata aure ce ka giya kowa yana jin a ah, to wannan ba ta ba ce amma da ta fito tana zawarci in aka gane ba ta da aure addini take rayuwa to sai ga wanda ma ba su kai su kula ta ba suna kula ta mu dole haka za ta yaƙuri kuma sannan ake ce mata ki haƙuri a gidan mijinta ya ce ni ba za ka fara ba yanzu kuma ta yi in ka ki share kasuwa kuma ka share ka ki share masallaci ka share kasuwa ko ba za a yaba maka ba sai a ce wannan mai sharar na ma bai share da kyau Sau da aka ɗan eh, uwa masu albarka musamman a cikin waɗanda suke malaman islamiyya da masu karantar da ɗan mata dandanan na ga musu wannan tunanin cewa aure fa haƙuri ake da iya mu da kakanu ba su haƙuri ba da ma ba su kila wasu mu ma ba a haife su sannan duba tasirin negative tasiri na broken homes akan yara in a haifi yara an kuma kuma aure ya rabu irin wannan yaran su sun ga galantoyi tsakanin gidajen kakanni da gidajen eh, iyayen ko a basu hannun eh, matan uba ko a ko a dauke su a kai su gidan agolanci duka da shikenan wannan mummunan yanayin zai dan musu da wani mummunan psychology ya rayuwarsu yara da yawa sukan yi losing balance na protest ɗin su. saboda wannan malaman makarantar boko sun sani wani lokaci har a gane ka jaro ya zama ya canza gaba daya da an bincika sai an ce ai uwansa da uwansa ne su faru ko suke ta fitina har ya shafe shi tsawon rayuwar shi ne da tana waɗannan a musibu za su mai tasiri kuma a rayuwarsa don lokaci ko dan 'ya'yan sai a hakura kuma abin da aka sani da iyaye kenan cewa za su yi kona sacrifice da yayansu tunda yanzu ke uwa ce da ki ɗauka yanzu zaman ki tare da uban ƴaƴanki ya fi ko muhimmanci don mustaqbalin rayuwarsu saboda ka ce mata hudul afuwa minni tastadini mawaddaci ki dinga yin afuwa idan kin yi haka tastadini mawaddati soyayya ta za ta tabbata a gare ki so na ba zai canza ba duk mata take da haƙuri to mijinta yakan ci gaba da ƙaunatarta ta sai ya ce wala tantiki fi saurati tina abgabu kar ki sake in ya fushi ina magana kina mai ba da miji ya fushi in ya faɗi magana sai ki shi akwai wanda ko hakuri baya so a bashi hakurin ma a cikin laifi ne ce oke kin ma mun nake bana hakuri zaka ka sake fance irin yanayin mijinki wanda in ya fushi sai ki Ya yace wala tanzuki fi saurati hila azbab yace wala tanqurini na dhaffi a a karki ce zaki ƙwanƙwashe ne irin yadda ake ƙwanƙwasan ganga kar ki taɓa kai mun hannu da duka wala tan qurini nakrata dafti ta, ko da wasa ka a sani kin daga nuke kai mu duka yanzu ko har masu kashe miji ana ana da su ɗaya ɗaya labaran da muka shaji ko muka gani ko aka ambata kafafen yada labarai na mata masu kashe miji ai ba su ba a yanzu dai a wannan gaggawa ko ana buƙatar wani ɗan dan tsarin bincike kafa ya kirga su a yan shekarun nan da wuce shekara goma zuwa wata ta je da gangan ma dama abinda ta yi niyya kenan wato intended abin ne homicide wato kuma ta fi ta dan hora shi ne mai ƙarfin maza ce ta fi ta dan hora mutu daga kuma a samu a samu kisa mansalauta kenan ko wata kuma wai mace sai ta ɗauki hayan 'yan daba zana mijinta <laughs> ko tana da ƴan uwa wasu ƙattun banza ta gaya musu zo su zo wai karama mata shuka su wannan bai taso ba Ya ce, fa innaki la na aina al-mughayyab baki san a ina raina yake ba shi ne daga mari ko daga buga guji ta barya a shirin shi na bakin shi kawai ya mutu shi kenan kuma da yake shi a zo ya zama labari irin waɗannan labaran ne da suke tambari sai ce mata da haka wala wala fa innaki la tadrina aina al-mughayyib yace wala tukthiri shakwa ki yawaita korafi an yi miki kaza ba a kyauta miki ba wala tukthiri shakwa fa tazhabu bil uwa in kina da yawan korafi da yawan complaint wannan korafi da complaint din sai ya tafiyar da karfin soyayya waya a baki kalbi wal qulubu tuqallab yace sai zuciya ta kyamace ki zuciyoyi Allah yana jujjuya su idan mutum matan shi mai yawan complain ne wallahi wani bai shiga gida shi ta yi bacci sai ya lallaba kamar barawo ya zai kwanta kafin ta farka ya fice saboda saboda kwarzabarta sai da Umar dan Khattab radiyallahu anhu wata rana ya je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mahassa ya shi fada abin da ya ga mata kenan yace la tastakthiri min su'ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala turaji'i fi shay'in yace karki yawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni ba ni ba ni ba kuma kada in sake ji labarin yayi magana kun yi bayayya shine wala turaji'i kada ya fada ki fada ku yi sa'in sa yace wasani ni ma bada miki in kina ma da wata bukata ta miki tambaye ni haka sai na Umar yawa na na hafta wannan fada radiyallahu anha wa anhu saboda haka babu kyau yawaita korafi ko ba ga iyalinka ba ko ga aboki ne ko a ina ne idan mutum ya zama korafaffe wanda shi ba ba yi da haƙuri kamar tusa to mutane sukan kyamaci zama da kai mutane sukan nisance ka ana ruwaitowa daga Limam Ahmad ibn Hanbal kamar da yake cikin masail na harbu cewa Ahmad Hanbal yana cewa at taghafuli a shahari husnul hulk kau da kai akan abubuwa yi ma kai kamar ba ka gani ba a zage ka ka ƙiramawa, ka zama mai sassauci da haƙuri ka bi bashi a hana ka ka haƙura ka zo kasuwanci ka yi sauƙi duk abin da za ka yi da mutane zama kai ne mai kawo sauƙi da maslaha ya ce ta wannan shine tara duka goma abin da ake kira da tura kyakkyawan hali shi ga Allah ya sifanta mata ya ce Al-muminatil ghafilat mata mu'minai wanda suke alghafil ma'anarsa shine wanda bata ma san yadda ake farna ba amma inda iyakacin wannan ne sai Al-Muminatil afifat da tsaya iya wannan ma'ana amma da aka lafazin ghafilat to ma'anar ta buɗi fiye da iya wancan ya zama mace ce wadda irin da aka sifanta Aisha radiyallahu anha cewa sai ta zo mata shanya gari ta manta da shi ma awaki masu ciwo ba ta ma sani ba tana cin tana wani abu irin na mata wato wadda eh, tsawa ma kai ta tafi shi da kuka ita ce ita ce mace amma wadda za ka za ka zara ido ta mata zari ko ka yi magana ta mayar ce na san yanci na wannan ai wannan yadda shiga siyasa wannan umar lida ce ba mutum wata wani mutum saboda haka ta ce mishi wala yace mata wala tukthir shakwa kada ki yawaita korafi fatar habu bil sai wato soyayya ta lalace yace fa innaki wa baki kalbi wal ta tuqallabu karshe sai ke cewa fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal yace ni na gane cewa da soyayya da cutarwa idan suka haɗu a zuciya ɗaya ya ce idan jama'a idan suka haɗu a zuciya guda ɗaya lam yalbasil hubbu yazhab so baya zama a zuciya tare da cutarwar masoyi wannan ka'ida ce amma ya shafi mata ba ya shafi har da mu maza duk wanda yake cutar da masoyinsa to ya buɗe wa kofa cewa wannan so ya fita daga zuciyar masoyin siyayya ta maye gurin saboda ba a son cutar da masu da magana ne da aiki ne da wani abu makamancin haka ne to wajibi ne wato mu abin da za mu faɗa ma masu ƙaunar mu dole mu tantance mu san irin mu'amalar da za mu yi musu musamman ka ta aure musamman mijinki wanda a rayuwarku yanzu babu wanda suke da alaƙa irin irin in ban da aure jama'a sunnar annabawa in ka kalli ka kalli theory aure ka kalle shi daga wani fasin sai ga cewa abu ne mai wahala yiwa ba mutum kawai ya ga 'yan mutane bayan ta gama girma baka san san da aka haife ta ya aka yi wahala aka yi kaza aka yi kaza ta yi yawon ta majina ta yi makaranta iyayen ta gama shan wahala ka yanzu kawai na nan ka gani kyan balagarta shi ka gani kawai sai kawai ka shi kenan ko sai ka zo ka ɗan wani zance ɗaya biyu aka fita canza mata tunani sai zama ba ta son magana a gidan sai magana sai kuma ka zo ka wasu ƴan kuɗi wanda wannan kuɗin za a ce ka biya kuɗin abin da aka kashe tun daga ragon sunan ta hayo ai miliyoyi za a sama ku amma sai a ce kawai rubu dinar ko rubu dinar kawai dubu ɗari biyu da hamsin ɗari uku a wata biyu kawai daga wannan kuɗin kana biya wannan kuɗin kawai sai a yi wani zance na ina nema mun baka na karama daga wannan magana shi ke na wata wanda fi abubuwan ƙarfin iko a kanta babanta ma za ta gashi shi sai ta nemi izinin ka kaga in ba dan shari'a ne ta kawo wannan concept din ba mutane ba su yarda da shi ba kawai shikenan a je a ɗauko yan nan a kawo maka ita kuma a yi ta maka godiya a yi ta baka in sai in ka mata laifi kuma a baka hakuri <laughs> eh? iyayen ƴaƴa mata ana za su gina fahimtar wannan abu inda kake rabuwa da ƴarka in za a ba da aurenta ya kake ji za ga dattijan mutum ba a taɓa ganin kukansa ba shekara arba'in za a ganin yawar da shi wani ta kuka kuma kuma za ta koma hannun wanda ba fa a san me zai faru ba mutumin kirki ne ba mutumin kirki ba an dai bincike iya ba za ta sani amma yanzu ne reality za ta bayyana duk da gudanar ne aka binciken daga baya gane a shi abinda bincike ya bayar ba ba accurate ba ne sai an rayu ne da shi da ita wani wani malamin mai kan ce wai aure kamar ɗaki ne mai duhu da babu fitilla in ka shigo idan ka haka gulu ba za ka ci ba amma an kana tsaka zauna a ciki can an jima sai kawai kana ganin koyi sai fara bayyana to sanin da za ka gani a ciki me a ciki macizai ne a ciki ko ko kunamu ko ko kaji wannan ɗakin mai duhu kaga da gurgurda abin da gani da gurgurda za ka yi ra'akin ka gudu ko ka tsaya saboda haka ah, cutarwa tana tana koran soyayya tana koran ƙauna shi ne za ka ga a wayi gari matar da wata sai da aka yi rigima da ‘yan uwanta ko danginta a kan cewa tana son wani aka haƙura aka ce kin ce kina son ki fice to je ki gashi kai kinan gashi mata kuma daga baya ta gudu ko ta dawo tana Allah ya sani an cuce ni saboda ba ta tarar da abin take tsammani ba wancan soyayyan duka ya tafi ya bar wannan mahallin shine abin da yake nufi da cewa idan jama'a lam yalbasil hubbu yadhhab idan suka haɗu a cikin zuciya guda ɗaya to soyayya ba ta zama wurin take take tafiya wannan shine na biyu shine abu na uku da nake so ne magana shine takaitacciyar wasiya zuwa ga ma'aurata na farko mu ji tsoron Allah shine wasiya mafi girma Allah yana cewa laqad wasayna na utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah mun tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa san cewa wannan rayuwa ce takaitacciya kuma duk abin da muke ba cin banza muke ba duk abin da muke yana nan a lissafe a cikin littattafanmu mu kuma za a yi mana hisabi a kansa sannan mu'amala ta aure tana da tana daga cikin littafin lahira wanda babu da kafa kan shi manzo Allah sai ya ce kowa a lahira da littafi guda biyu akwai littafin bayanai da suka shafi tsakaninka da mahaliccinka to wannan shi shine ake ginawa a kan afuwa da gafara da ceto akwai kuma littafin rigingimin tsakaninka da 'yan uwanka mutane da iyayenka da 'ya'yanka da makwabtanka da abokan kasuwarka da ɗalibanka da malamanka da wanda kuke mu'amala da su duk waɗannan da kake rayuwa a cikinsu wanda kuke gogayya da su za a yi muku hisabi a cikin abin da ke kankaru wannan kuma mabni ga alal mushaha ba wanda yake yafa wannan kowa yana jira ne ranar kiyama kawai a cire mai kayan saboda a ranar babu abin da ya kai lada daraja shi Allah shi ne yake da rangwame ya yafi duka nashi amma na tsakankanin mutane har bayan an tsallaka sirati da wasu an tsaye da mutane wakil kuhum illahum mas'ulun sai an tsaye da mutane ala fi janna nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin za a za a yi kisasi tsakanin mutane bil hasanati wa sayyi'at har a yi ma tsakanin dabbobi to san mu dinnan fa wanda duka cutar fa a ranar sai an cire mata hakkin da wajen ba fa ka ci banza ba duk da ka san ka mata wani abu na zalunci cikin matanka ka je ka ba ta guri ta yaji ma kawai yaje in ba haka ba a za a bayar na biyu muna maimaita wannan wato wasiya da haƙuri din a zamantakewa kuma shi lafazin hatta lafazin asabru a larabci tun daga lafazin logawiyyar yake na cewa abu ne mai wahala domin asabru ne abu mai ɗaci wanda aka sa a baki ba za a iya taunawa ba sai dai a furza ko kuma a rufe ido da kira a tauna to haka haƙuri yake shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wato wa in kana da kabiratan illa alal ladina hazafa wasta'inu bis sabri was ku nemi agajin Allah da haƙuri da sallah sai ce wayin da kabirata da haƙurin da sallah duka duka an haɗa cikin da miri ɗaya haka yana jira mun isbiru wa sabiru wa rabitu isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku jajirce wajen haƙurin da jiyan yi da gaske haka da aka ce in aqabtum fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma utitu bi wala in sabartum da Allah yace lahuwa khairul lisabi bai wace ba ce wa lahu khairul lil mu'minin ba ashe ba kowa zai yi ba ta jama'a mai tarbiyyar zakatan mu akan wato hakuri din da kuma wancan attazaful da muka fara kau da kai abu da yawa idan aka maka ko aka yi miki a gidan aure kau da kai ake sai kai kamar baka gani ba kai baka san kamar baka san an yi ne dan a fusata ka ba ji ba abinda Aisha ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya musu wannan fushi ya bar gidan wata daya ya dawo bayan kwana 29 da ya shigo me take ci mishi ai watan da ya cika ba me ya kawo ka yau ka ce sai wata daya ka sa kanka a cikin takalmin mutumin da aka fada wannan sai kai fushi ka ki a gidanka matan gidan sa ta kuka sai kuma kawai kaga tausayi ya zo maka da imani ka ce ba sai kawai dawo ka zo ne kuma a tarbe ka a cikin ka hakuri kawai sai kuma a ga maka wata magana ta shirya kamar ma to ni ma ya kawo ka dan Allah yaya ni da kai zamu da aiki zai wuya kai irin akin da manzo Allah ta tsama kai kawai murmushi ya a ai wata dama yana kuna shi da kara sun ce dai uke wato ma baki daddara ba baki horo ba ma kenan shi ke yar kaza kaza ne to na ma yi kaza zai wuya ka iya shi ne a tazafu mata suna da wani ɗabi'a na akwai abin da za a yi da gangan kawai don a gaya za ka yi. in baka sauna baka sauna kwawa da yawa da mata suke mara wallahi da gangan ne tana so ta gaya za ka yi reacting za a yi abincin da aka san ba ka so ko a saka shi a cikin kwanan da ba ka san ka ci a waje ko a faɗi magana da ba ka so ba a san ba ka san jin irin ta ko ka ba da umarni a ƙin shi yadda kake so duk ana so ne a ga wai tana so ta gwada wai karfin son da kake mata mata suna yin wani suna so su dinga gwada wannan kamar abin da suke cewa frank frank ne ake maka gwaji to ka gane kawai ka batsa kar ka biye musu har kai da reacting yadda za ka yi looking stupid sai ta maka dariya daga baya to akwai abin da kawai a haƙuri ne da dattaku shi yake kai mu zuwa ga abin sannan da kuma tuna alkhairi Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum tana alherin da wannan mata ta maka wataƙila ba kai ne take son ta ba ba kai ne kake son ta ba ta zaɓe ka wataƙila a cikin masu santa akwai wanda ya fi ka Ala ya fi ka ilimi ko shekaru ko wadata ko asali amma ka san zuciyar mace ko kuma ka iya magana kawai ta biye maka ta ƙi zaɓen wancan wanda wataƙila ya fi ya fi in za a auna logically ta mata ba sa amfani da logic ba ruwansu ku yanzu a dangin da kwana wasu kuka wanda ya bai ta ce a kawai ne wancan nake so me ya burge ta kawai karin hularsa karo hula abin banza <laughs> kudu tuni ya iya zance ne wata ya iya soyayya ka zuwa kamar soyayya ba ci da an zo to mata haka take to ka tuna wannan falalar ce maka ko kuma an rayu lokacin da babu ta yi haƙuri yanzu kuma an samu to ka dinga tuna wannan falalar wala tansu fadla bainakum haka kuma iyayen ‘ya'ya mata dinga tuna falalar da masu auren su kai mu musu ai a gana kama a ce ana so ai alkhairi wataƙila ita da ta yi aure yanzu shekarar ta ashirin ko da ɗaya ko da biyu ko da uku wata na nan da shekarar ta talatin da biyar wata ɗaya aure ba an yi ma aljanu sharri an yi ƙurƙuya an yi kaza duk an raba hotuna gun masu haɗa aure duk hanyar ba a samu Allah bai kawo lokacin ba wanda inda a lissafin mu ya adam sai mu ce to abu hierarchy abu age hierarchy mana a fara aurar da masu shekaru kafin a zo ya kayan ƙanana. to mu dinga tuna wannan falalar tsakankanin mu da kuma kasancewar wa akhadna minkum mithaqan ghaliza mata suna daukan alƙawari ne nauyi game da sha'anin su abinda take maka na mu'amala aure wani abu ne da ba za ta bayyana da kowa ba sai da kuma take jin mutuncinka da darajarka wallahi inda za ka gane mata suna girmama mazajensu sai in kana mu'amala da mata da suka fita daga gidan aure ko mazajen kan mutu ka duba ka ga yadda suke rikicewa suke rasa yadda za su in ka yi tafiya ko ba ka gida yadda suke shiga cikin damuwa tana bibiyar sawo ya kake ci idan lokacin dawowarka ya yi daga ofis ko wajen aiki ba ka dawo ba hankalinta a tashi mata suna da irin wannan ɗabi'ar ta kiyare to ka dinga tuna wannan sai ka dinga mata alkhairi a koda yaushe a abu na ƙarshe da nake so na ambata mana kafin lokaci ya ƙure kan na cika wurin da surutu ga malamai za su yi mana taliki insha Allah a shine wato irin madauki model daga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu daga ya rayu da da iyalinsa wajen kyakkyawan mu'amala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga kabin da aka ruwaito yana yi yana taya matan shi aikin gida manzo Allah yi da girman kan da zai ce bai taya su wani aikin da ya ga zai iya yi ba ah, wanke-wanke ne tankaɗe ne ɗiban ruwa ne kuma ka zauna kana masa fira tana aiki kaga da masu cewa an shanye ka a malamai an shanye ka a suna ne wannan ba malamai mai shanye. idan kana da dama da za ka yi ka taimaka ka aiki Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ina kana fi baiti kana fi fi ahli sai an kira sallah ne sai ya ba musu aikin su su ci gaba kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u yana yana yin irin wannan ayyuka sannan a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yura'i mashairar azwaji yana kula da yanayin da suke ciki yana kula da yanayin da suke ciki sai ya biye musu dan a zauna lafiya a daga cikin misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce ma Aisha ai ina ganewa ma idan ki fushi da ni akwai wanda kuma zai gana kuma sai tana cikin fushi shi ko babu wani shi kawai annabi ce ana ganewa ce da ya kake gane ya ce idan idan muna cikin ah, raha da wasa da dariya in za ki rantse sai ki ce wa raddi muhammad sai ki in za ki kurin tsara ki sai ki ce ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce amma kuma idan muna cikin yanayi wanda wata kila na kan bata miki rai to ko suna na ba za ki kira ba sai dai ki ce wallazi wallazi khalaqa al-arda was samawati wa la makamancin haka <laughs> to saboda haka nabi sallallahu alaihi wasallama yana iya ka dinga fahimta mata suna son wai a fahimci yanayin da suke kuma da sun faɗa ba wannan gane ana fushin to wai ka damu ke. amma in baka gane ana fushi ba to wani sabon fushi ne dan ne ba za ka gane ba akwai abin da wasu ba za su yi explaining ba kuma suna so a gane to yanzu ma kana iya reading behavioral pattern ɗinta ya kake yin abubuwan da don ka gane sannan ana so ka zama latsi, ka zama mai tausasawa nabi sallallahu alaihi ya tausasawa mata shine har kaji an ce yana guje-guje da su yana mata yana musu raha da wasa da sauransu sannan ka zama mai nabi sallallahu alaihi ya kasance mai tsananin haƙuri mai tsananin haƙuri wajen zamantakewa alal misali wata rana wata cikin matansa ta kawo mishi abinci a ɗakin aisha mata maza Allah sai wasu suka ji suna yawan competition wajen samun shiga a wurin sai wannan ta aiko mai da wani abinci na musamman yana ɗakin Aisha Aisha ba sai an kara ba kafin yaron da ya kawo abincin ya aje kawai sai fasali da kwanan ta zama da abinci kasan wani wani ne ya tashi ta mare fasali da ita Nabi sallallahu alaihi wasallam ya da ya da ce yace ku yi hakuri kishi ne ya motsa ayyana umakum qad gharat ya hakura ta zama mai da abinci sai ce amma fa za ki biya saboda adalci ne kwanan wata ne kika fasa da kin biya eh saboda akwai dama wanda zai fasa mutum ya ya ma wani barna da gangan a cikin ai akwai dama to yana yana yana yana da akwai liability ne dole zai biya da kake yake fa kasatun bi kasa cikin biya wannan ta'amun bi ta'am yace yace ma yaron ku ba ku ci abin da ya zube din fa inna ummakum kad zarat yana faɗa kuma cikin murmushi ya yi zage-zage ko ya gori ko abin da mutum sai ka zama mai tsananin haƙuri da al'amarin kiyamaci sama wanda yake da fiye da ɗaya yanzu kamar shi alaji ya yi ta biyu yanzu wannan wani sabon babi ne a rayuwa aure wannan haka muke fira da wani sabon aure da wuce wata uku ba kaga shi ta ustazu ya ce kai mana shi aure talentin ne haka ya kuma ka ɗauka, dorin sai da kuke yi da kuka kwana kuna ta sai iyakacin ta ne sai ita ce ai ku zo na haku ci gaba da yi kawai insha Allah mala akwai kalubale akwai kalubale wani abin ba zai faɗi ba <laughs> shine wani karin magana da suke cewa wai wai yaro na murna ya samu aure aure na murna ya samu yaro lokacin da muke aure yana murna zai zai raka shi shi ma aure yana yana jin daɗi ya samu wanda zai murna shi ya murna shi murna shi ya sa shi ya hankali <laughs> Allah ya kyauta to za mu kasance masu haƙuri da iyalanmu a kan abubuwan da su dinga biyo baya sannan mu zama masu faɗan kalma mai daɗi na biya cewa wani kalimatu su sadaka kar ka yi inuwa kada ka yi la'anta kada ka yi gori kada ka yi fajirci kada dan an ɓata maka rai ka faɗi magana kaza kana cewa wallahi na ne ya baci idan man ko yi fushi kana iya kontrolin fushinka shi yasa idan ma fushi ya zo idan za ka yi kwantar da suka ka fice ka mata gidan sayyidina ali wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya zo gurin gidansu shi da Fatima ya duba su sai ya ga baya na yace na dan uwan laki ya kira shi da sunan dan uwa dan nuna ana tare sai ta ya yi fushi ya bar gidan sannan sallallahu alaihi wasallam ji a nemo shi aka tarar da shi a masallaci yana kwance nabi ji da kanshi ya taso shi ce kum ya abu turab kum ya abat turab kaga a shahidi shine da ya ganye zauna a gidan za a iya samu wata cakwakiya sai ban mata gidan. sai kai haka ka iya ka zama mai haƙuri kuma kai namiji kai ne ya kamata kai haƙuri extra fiye da nata saboda kai ne kake da cikakken hankali kai ne kake jagora kai ne kake da faɗin ƙirji irin na maza to kar ya zama na a zo a wajen rigima a kasa gane waye namiji wata kai mace yawa masu albarka ina ganin waɗannan yan nasihun sun isa haka dai abubuwa ne wanda mun saba jin su wasu mu ma a nan suna da masaniya fiye da abin da za mu faɗa sannan ke fata za mu bai ma malamanmu dama su mana taliki muna sake yin addu'a kamar yadda muka yi tun farko cewa wannan aure da aka kulla Allah ubangiji ya sanya albarka a cikinsa Allah ya kaɗe dukkanin fitintunu Allah ya bada zama Allah ya bada zaman lafiya da zuriya ta gani iyalansa guda biyu kenan yanzu muna fata Allah ya haɗe mushi kansu su zama masu fahimtar juna masu haƙuri da juna kuma Allah ya ƙara mushi wadatar abin da zai ɗauki ɗawainiyarsu abin da zai kula da su sauran ma'aurata duka muna musu addu'a Allah ya tsaye musu albarka cikin auratayyar su a samaruka da gwagware da suke nema Allah ya ba su dama da ikon yi masu neman ƙari su ma Allah ya ba su dama karawa Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwar gabaki daya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh